jama'a assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a wannan lokaci mai tarin albarka yau ma kamar kullum za mu kawo muku hadisi daga cikin hadisan imamu ali bin abi talif alaihi salam imamu ali alaihi salam yana cewa duk wanda yake son ya sadu da allah ta'ala ya saki duniya wato ya fitar da son duniya a cikin zuciyarsa son da zai shagaltar da shi daga tunanin allah wannan hadisi na imam ali alaihi salam yana nuni kan cewa ita wannan duniya ba komai ba ce shin wani mataki ka ɗauka akan wannan duniya ya kamata a ce yan uwa musulmi mu kasance ke masu cewa mu yi tunani akan duniya ba komai ba ce komai daren daɗewa za mu bar ta kamar yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yake cewa duniya gida ce ga wanda ba shi da gida dukiya dukiya ce ga kuma wanda ba shi da dukiya akwai wani hadisi wanda yake nuni akan cewa duniya kasuwa ce wasu sun yi nasara a cikinta wasu kuma sun yi asara fatan fatanmu shine allah ta'ala ya sa mu kasance mu kasance cikin waɗanda za su yi nasara a cikin wannan duniya ku ci gaba da kallon wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka